to ya zama wajibi ne shi gabatar da su akan sallar da lokacin ta yanzu ba za ka yi magariba ba sai ka yi salloli nan uku da sun kauce na ɗazu in dai ka yi su ba kun fahimta ko ya wa in lazima ala zalika annahu yaf'alu sadirati ba'da furuji wa qadar ko da ya zama in har ya tsaya ce sai ya yi su to zai kawo shi sallah a isha'in nan cikin lokacin ta ya hita ya zama lazim ta ya gabatar da su kun gane ko wa ma duk da minta kadimin ya sirati ala hadirati abinda an ka ambata na gabatar da sallah a takaitakkiya akan wadda take a lokacinta kun gane ko ai idza ba al waqt in waqti ya yunti amin idrakil hadirati garifka wadda at tayammu ko huwa al-mashhur wannan shine magana wadda aka sani kenan shi yana cewa abinda aka ambata na gabatar da karamar sallah wato sallah ta daitacciya me kake surutu an idraki aka ce me kake gani ko ka sai gilas na ne ko saboda ito ya kama magana ka ka sai gilas an idraki al-hadir fi gilas ka sallar annan wanda ake tare da ita kenan abin da an ka ambata na cewa a takaitattun salloli ana gabatar da su akan kadira ko da lokaci ya yi kunci kun gane ko ko da aikata wannan sallah zai kai lokaci ya yi kunci zai yi ko ko riskan abin nan sai yace to mashkuru riskat al-kadira kenan na ana samun riskat kadira ko da lokaci ya yi kunci to sai an gabatar da ita sai an gabatar da waɗancan da sun ka wuce sannan aita a masaba shi ma kenan inda za ka yi barin asuba da azhur da la'asar sai da magariba ka yi ba so amma sai ka yi waɗancan duka sannan ka zo ka yi magariba wannan magana a cikin masaba su ba akwai magana biyu kenan kenan a mashkurun su sai ka yi waɗancan salloli sannan ka dawo ka yi wannan yanzu amma in ka ƙi mashkurun mutane su kuma kenan kana iya gabatar da wannan domin tsoro ka waɗa ya hice sannan ka koma ka yi waɗancan kun gane ko amma a mashurun nasu to sai ka yi waɗannan uku sannan ka zo ka yi wannan tayammum kun fahimta da wannan wa ma zikira ko min tartib bayna al-yasirati wal khadirati to abinda aka ambata can cikin littafin matan wato wannan ainihin nasi na risala wajen jeranta bayna al-yasirati wal khadirati magana da aka yi na jerantawa cewa in kabbar al zuhur da al'asar da magriba da isha'i har subahin ta gobe ta zo sai ka je ranto sannan kai bahin kun gane ko hal huwa wajibin cin wajibi ne ko ko shar'i ne to asha to هو المشهور وانا ما قاعد اكتب شيء مشهوري وقال ابن وهب كان اكون لك في مصر ابن وهب يكتب يبدا بالخادمه shi anajir ai kenan wannan shine gairi muqabil mashhur kun gane ko wannan ibn wahab bai cikin waɗancan mashhur shi yana ko shine shina bangaren da ke basira da wancan ra'ayin ba sai yace shi a nashin magana yace za ka yi za ka fara yin wanda lokacin ta yanzu sannan ka koma kai waɗancan kun gane ko a'a ai bai kawo maka wannan sharɗi ba ko da ban karanta ba dai a ah, bari karanta in gani yake cewa yadda bil qadrati to shikenan shi ba ruwan shi da cewa fitan lokaci ko rashin fitan lokaci amma yana kama ka wani magana ne jumhuru waɗannan mashhuru waɗanda suka ɗauka mashhuru mu ɗauka su a jumhuru masaba sun ce za ka mai da wannan sallah za ka yi tartibin wannan sallah ka gane ko a ba za ka fara da wannan lokacin ce zo sai ka yi waɗancan duka har can sama Ah, sun ce ta ɓaci in ta yi ta saboda haka ibn wahabin ya zo yana zo da wani ra'ayi sabo yana tambaya su mashhurun yace to da kuka bata min bayan Allah nan sallah shin tartibin da kun kace aikin wajibi ne ko sharadi ne domin mu samu yadda za mu bada hukunci wajen wannan magana kafin su bashi amsa ya ce to shi yana ganin ka fara da wanda lokacin ta ya zo sauran salloli ko duka bayan kai wannan sai ka yi su domin an ce lokacin da ka abin nan lokacin da ka tuna sallah duk lokacin nan za ka yi ta amma ka fara da lokacin ta yanzu don ita yanzu ita an wajibi akan ka yanzu umuman ga kowane malami babu wanda ya yi musu duk malamai duka na farko waɗanda suke magana akan fiƙihu sun ittifaqin wanda lokacin ta yanzu ita ta zama wajibi a yi amma sun saka wanda lokacin ta ya wuce har wasu na ganin ba a maida saboda haka shi ya tsaya tsakiya yake wannan za a fara ne kun gane ko

lokacin da aka kore musulmi daga andalus sun zo sun har suka iso inda muke nan suna cewa sharifai ne saboda ka andalus sai aka yi zama aka yi jami'a kurkar suka yi karatu suka yi rubutu mai yawa lokacin da aka watsa musulmi sun shigo nan saboda ka eh, ibn wannan mai risala ya samu littafan su ya amfani da su ya gina masarar maliki ta yi karfi a tunisia da gane ko ibn wahab na daga na malam na almajiran sulhamine ne gane ko ba bai kai can nesa ba to yace kin to abinda sun ka ambata wadancan malamai wa ma zakarahu min at-tafsir abinda aka ambata na jerantawa bainal yasirati wal sadirati ibnu habib na tambaya sai yace hal huwa wajibu hal huwa wajibu shar'in aw wajibu ghairi shart shin wajibi ne shar'i wajibi akwai wajiban da ashar'i akwai wajibi ghairi shart shin wajibi ne shar'i ko ko ba wajibi ne shar'i ba kun gane ko a kun san shar'i wani abu ne wanda za a kanga shi in babu shi ba za a samu wajibi ba kun gane ko sharaɗi sai an same shi a samu wajibi in babu sharaɗi ba za a samu wajibi ba canza masu maganan marubuta sallah wajibi ne ko da sallah ta zama wajibi shin arwalla ya yake sharaɗi ne ko arwalla sharaɗi ne kenan nan wajibin sallah yana iya hana sharaɗi don ana iya sallah babu arwalla ya rayuwa ko kenan sharaɗi wani abu ne wanda ba zai yana iya hana abin da eh, ba zai yana iya zama hani kuma yana iya zama ba hani ba yana iya hana wani abu kuma yana iya zama bai iya hana wani abu kun gane ko ana iya sa zalle sallah sharaɗi ne arwalla ga sallah sharaɗi ne amma kuma ita sallah wajiba ce saboda ka ana iya sallah babu alwala wannan sharadi sai ya faɗi sallan sai ta yiwu kama a'a wannan wanda sai ka ba kana tsaya cikin daji kai sha'awar masu ka tattake ta babu ruwa sai ga sallah ta zo sai ka tsaya sai kun yi arwalla an na yi taimama ai na yi kenan taimama sunanta taimama Allah ce cikin Qur'ani alwala kuma sunanta alwala cikin Qur'ani a'a ni na ce ko sun shi ba wannan ne shi ne. saboda ka kaji kenan wani sharɗi ya zo ya hana wani kun gane ko to wannan magana suka sai suka ce to koko ba sharɗi bane ba wajibi gairu sharɗi ne koko wajibi ne ba sharɗi bane shi wannan tartibi in ya zama wajibi ne kuma sharɗi to sai ayi shi kenan in ko zama wajibi ba sharɗi ba to ko ba ai tartibi ba ibnu wahab na da gaskiya kenan in da tartibin ya zama sharaɗi sai ayi shi to shi kenan sai a zo a yi tartibin nan in ba a yi shi ba ana iya sallar su ta ɓaci amma in ba sharaɗi ba ne ba wajibi sharaɗi ba ne shi ke za a yi sallah sallah ta yi ko mai yanda ko wasani huwa al-mashhur maganan nan dai ta biyu ita ce abin nan a mashhuriyar magana a magana cewa a sallar shi ta yi kun gane ko sallar nan ta yi ta bai jiranta ba kun gane ko amma ne suka kafa ko da suka yi da magana wannan ne sai suka ce to yayi laifi in yayi da gangan amma inda mantuwa ne babu ko kenan ba a yarda da magana shi ba amma ne ita da gaskiya don babu da za a tuya magana shi kun inda ko malam bangaren nan da aka ci in yayi da gangan da aka zo aka taru malamai suka taru suna jayayya eh. ga matsala an zo da ita mutum bai kafin kullum na tarku risala suna yi kamar ana kanda ana ba da amsa ne kamar malamai ne sun ta zauna su a ɗaki guda ana jefa musu tambayoyi malami ka zahi ba da amsa malami ka zahi ba da amsa ka gane ko wani ya ba da amsa ba ta yi daidai sai malamai suka ce ba mai da wannan amsa ta ba ina dalilin ka shi ma sai ce ga dalili na ga dalili na in sun wadatu shi na sun wadatu ba su wadatu ba su ce ba su yarda ba sai ce to ku kana ku dalili to saboda ka lokacin da ake wannan magana waɗannan malamai mai risala ya ake ai wannan bayanai ya ɗauko bayanai sai ya rubuta mana cikin matanin mai samar da yana son kawo wannan labari da aka yi saboda haka mai risala ya tsaya da ra'ayi matsakaici kawai ya yanke hukunci ya ce duk wanda an salloli guda uku kai ba kan ba ya ce in dai salloli ne na yini ka gane ko ya zama lazim shi tartibi idan baka yi su bani baka yi azumi ba baka yi la'akar sai ga magriba in kai magriba ta ɓaci sai ka koma ka tartibi kun fahimta shi sama cikin littafin kan yanke hukunci to nan da aka zo ana magana mai sani ya zo mai sani sai ɗebo labarin abin da wasu malamai suka yi waɗancan malamai sun ga wannan magana tana da nauyi shin ba su da hujja a kan cewa tartibin nan in ni zo ni magariban nan ta ɓaci ina da nili daga nasin hadisi to ina da nili ga qur'ani ina da nili ga sahabbai aka samu saboda haka a nashi bincike wannan magana bai sabu da inda take ba amma kuma ya ga ibn qasim da sahanu su yi wannan magana su ko su ne almajiran maliki na kusa har cikin mu da wani ana cewa an tambayi maliki maliki ya amsa cewa ba saboda haka wannan magana ya kake shin da aka bata wa mutumin nan sallah an bata mai sallah ne don bai tartibi ba ko ko an bata mai sallah ne don ya bar wani abu wanda yake lalle ne wajibi ne sai ya yi shi to sai suka suka zo suka shigo da ra'ayi su yanki na ɗaya ra'ayin da suka shigo da shi sai suka ce idan ya zo ya yi sallar nan bai yi tartibi ba gangan sallah ta ta yi amma ya yi laifi to ba mu tambayi su laifin bai ba domin ta magana ta nuna zai ba hujja mai ƙarfi kun gane ko eh. amma in ya yi da mantuwa to babu komai gare shi kun gane ko hmm. to ciki sai ibn wahab yace a ga wata magana sabuwa ya mutum ta yi digangan a ce ya yi laifi wani laifi ya yi ina da biyu in kun aza mai laifi ku faɗa mu da cin tartibin nan ya zama wajibi ne sharaɗi ne sai an yi haka wajibi sharaɗi sai an yi tartibi koko wajibi ne ba shar ba koko sharaɗi ne ba wajibi ba har musulmi ya an ka aka bata mai aka samu mai laifi don yanzu batun laifin da aka tara wa musulmi ake nema a kare kun gane ko to sai ba su zo da amsa ba malamin bai ɗebo mana amsar da aka yi ba sai ya bar wannan magana sai ce magana farko dai ita a magana mashhur wadda aka dogara da ita ma'ana an dogara da ita nan in yayi digangan to yayi laifi amma sallah zai ta yi almuhimmu dai in ya gabatar da magariba kan su sallah zai ta yi kun gane ko da mantuwa ne ko digangan laihi kuma an ce yayi laihi laihin da yayi da Allah ya saba ma masaba da Allah ya saba ma jumhurin malaman da Allah ya saba ma ra'ayin malaman farko amma dai laihi sai malamin bai zo mana da maganar dalilin laihi ba ina fatan ta gane to wannan magana na sai ke to magana farko wannan magana ta farko da aka ce can sama ita ce mutsarraf sun karuwaito mutsarraf duk almajirai ne na ibn sahanun ba almajiran malik ba kenan almajirai ne na sahanun a andalus wannan shi ya ruwaito mutsarraf ya ruwaito magana farko da aka yi na cewa eh, eh, sallar shi eh, ta yi amma da laifi kuma inda mantuwa ne babu laifi kun gane ko wabin ma da sun me kake cewa wato a irin wannan ra'ayoyi na malamai eh to ga mu ya za mu dauke ta za mu dauke ta kamar magana ta da ce kaulani ne duk wanda mutum dauka ta yi ko ko ya a'a ai malamai suna faɗa maka ne don sun dauka ka sani saboda ka kai in abu ya same ka kakka rikice ka samu saukin da ka tsaya a kan shi ba batun ne kai ba yanzu sallar ka irin wannan ta faru gare ka an ba ka sauki ko kai maza kai ba sannan ka zo kai kai wannan kaga sai ka shiga cikin jami'in mutane kai jami'i ka samu ladan jami'i ko ka bi ra'ayin ka koma can kai jami'i ya kucce maka kana dai bisa ra'ayi ba ka je tsaya a gefe ba ka gane ko kullum su suna haɗe wannan magana don mu masu zuwa daga ba mu samu sauki ba a bar mu cikin duhu ba ba mu faɗa cikin kware ba amma ba ce muka ainihin kaulani ba ka gane ko kaulani daban to a irin wannan kenan duk wanda mutum ya dauka yayi ai ma ka dauka aka kawo shi abin da aka kawo shi don kai a waye maka kai ka san ga yadda addini yake da sauki in ka ji wannan hanya daidai take in ka ji wannan daidai take in dai ba an zo da hadisi ba yanke kuma an wajabta ni ciki shi ma bai ɗaukar ma'ana illa ma'ana guda shi kenan babu majali ga ijtihadi ba me kake cewa ba shakku ciki me kake cewa idan ya dauka eh eh to ai shine yake eh, yadda magana nan ba su malamai ba suna cewa dai kan mu fada cikin kware ba eh me kake cewa kai kuma me ce in ka ba an riga na kowanne ciki ba wani shakka kenan ai in ka ji ana shakko kullun shakku ana shakku ga addini abu biyu ka sa shakku ga hukunci bayyana ka san shi ni kake shakku da ake shakku dama baka sani ba shi ka kawo maka shakku kana ya gaskiyar take ina gaskiyar take ai shi ka sa ana shakku amma ka san ga inda aka kwana kana wani shakku ka ta mu hanya kai kawo ka ce ina hanyar zariya take nan shin wannan ta kwanta gore ne ko wannan <laughs> amma wanda ya karanta Kaduna a map zai zo a daura kokanto suna neman ina aji takardar da aka zana mai don gane inda ta zariya take da inda kwanta gore take amma ka san hanya ta zaka shakku ai kan tana shakku hirdado ya abin suke ba a sani ba sai ka tunane na zuciya wanda ke sa rikici wannan kuma daban ka gane ko me kake ce ala sai eh eh Mm. jahili ne jahili ne tun da rubuta hudu ba ba ga bai sa abin da yake faɗa muku ba bai samu fahim na liman ya rike ba ne ka gane ko hudu ba ba rubuta ake yi ba abin da mutane ke bukata shi ake faɗa musu hudu ba ba har abin bari ake ana cewa hafaukan bari ya wani hafi kudin sama samawati ba haka ake hudu ba abin da mutane ke bukata shi kake musu bayani ba ka ɗauka ƙaho hudu ba gadon gado ka riƙe ka tunkume cikin abaya ka gane ko tun da ce bai iya ba bai rubuta hudu ba ba ku ce to kan Allah sa ka rubuta ku samu ne ta su ko da hausa shi muku bayani da hausa kawai su fice shi muku bayani ga abin da Allah ce ga abin da annabi ce ga abin da ya kamata musulmi ku tsaya ku yi ki sauka ku sallah ku sallah dai sai ayi da larabci ka gane ko shi ko ce kar Allah sa ya rubuto wannan imamin na kan can eh malamai duk malamai malamai su abu hanifa ahmad bin hanbali shafi ka gane ko wannan mi sunan shi ɗayan su sau abin saur da zahiri dawo da zahiri wannan duk sun yarda hudu ba ana yi don amfani jama'a ka gane ko me yasa aka zaɓi larabci yi da shi kamar shugaban kasa in zai magana da mutanen Najeriya dole shi da turanci domin wannan shi ne na abin nan general language da ake magana da shi ko ba ka fahimta sai dai a fassara maka saboda ka larabci ga addini shi ne eh, abin nan babban yaren da ake magana da shi saboda ka muka ce to tun da haka ne larabci bai da addini bai da ta'assubi ana iya yin huduba da kowane yare domin mutane su fahimta maliki yace a'a lazim ne kudu ba ta zama da larabci kuma a samu mutum Allah masu mutane goma sha biyu ka gane ko wannan ba hujja ba ne annabi na aika da rafa'il rubuce da larabci amma yan zo su kasa ana bari mu da larabci ba fassara su ake ba a ce ka gauta nan da ba larabci ba a fassara musu mutu ba su fahimci ni aka ce ya yi a ɗauko hudu ba a ce tun zamanin shi ɗan hodiyo take أرجع الحمد لله الذي الهدي الذي هدى منيا ai tayi ba ku san ake yin ki saboda ana iya yi da kowane yare amma masaba imamu malik littafai gaba ɗaya na imam malik duk in ka tara masaba imam malik da wanda suka yi rubutu da baya imam malik da masu bin bayan kai har wanda aka rubuta cikin shekara ɗari da sun ka wuce za ka iske sun hana aiki ba sai da larabci domin bi ga masaba imamu malik kun gane ko amma sauran mazahibu duk in ka dauko sai littafan mazahibu gani za ce maka ana iya yi da kowane yare domin ana son mutane su fahimci addini to amma da a taso a tsaya sai ya rubuta hudu ba da in miƙe in yi da nufanci fi aka in miƙe musu bayanin su da nufanci eh ta ga ko ita ta nuni ba yana nuni ga magana can da aka yi ai wannan magana ba da wannan yake ba yana nuni menene awwal magana da aka yi wanda an mashuru ba yana nuni sani ko sani ko salis ba yana nuni magana can da aka ce in ya zo ya gabatar da wannan sallah a inda gangan ne ta amma da laifi inda mantuwa ne ka yi na biyu ya zo ya ce a'a sallah ta yi ta yi wannan shi da magana biyu da aka yi shi mai maganan nan mai cewa wajibi ne ko shaɗi kamar tambaya ya yi musu ibn wahabin ne wannan magana yana tambaya su don shi ya ce sallah ta yi bai ce musu su yi laifi ba cewa kawai sallah ya yi sara'an da mantuwa ko digangan sallah ta yi kawai saboda ka sai malam ya zo da magana cewa to su da suka ce sallah ta ɓaci da mantuwa eh inda mantuwa ne sallah kai ta yi in ko jigangan ne ta yi amma yana da laifi ce suna nuhin tartibi na wajibi ne shar'i ko ko wajibi ne garu shar'i in wajibi ne shar'i ya zama dole kenan in yayi mata ba yi laifi domin ya yi sabon mai shari'a in ko ba garu shar'i ba ba garu shar'i bane sallah kai ta yi don bai saba mai shari'a ba ka fahimta ko waɗancan maganganu su adda wannan magana akwai wanda da aka ce ko eh. sai su shigo cikin wanda sun kashe akwai hadari don kan mu yi sallah kafi da don hadari ba zo da shari'a ba aka ce in mutane na cikin masallaci in hadari ya zo su yi sallah kafi bai ba in za su yi sallah cikin hadari aka ce su yi jam'i da masu gani ana iya yin jam'i amma in hadari ya zo iske su masu gani suna da nisa su tafi gida suna suna tafi ana za su amma sallah ana zama ne sai lokaci ya yi sallah eh lokacin shi kenan sai a yi sallah shi malam wani ya rubuto game da yin sallah an yi sallar magarib ya ce yau musamman yau an yi larurin magarib a kai a saurara jama'a na maya Dan saboda rana eh. tana faduwa a nashi faɗin shi da rabi ka ga takarda a gani mun ko ba mu kiran sallah ba shi mutumin da ya rubuta takarda ya ce aini laluri ya wuce ke ko eh, cikin laluri cikin laluri aka yi sallah ina yake saboda kashi kashi zalunci mutane in mutum yana da ilimi bayyana mutane ke suna cikin kuskure kullum muna cewa in an ga kuskure a faɗi hmm. wane ne mai wannan rubutu ba magana siyasa bane a ce ka ɓaci wani to bi kake nuni da wannan bayani

to kaga kwanakin ba mutane na kar gima nan bai da harkar sallah Ha aka canza aka dawo kamar yadda muke yau ka gane ko to ba mu daɗa da dawa kamar yadda muke yau ba masu diba wannan ba su diba suka gane cewa kuma lokaci ya sake canzawa har kai ka gani da da zuwan ka sai kace jama'a sai ka alamu wuce kwana biyu da canzawa ko uku ko hudu to da sallah kullum lokaci na iya canzawa ka gane ko da lokacin da ka gani ba rubutu a haka saka ce jama'a lokaci ya yi tun lokaci kaza ke nan wannan magana ta yi kyau domin sahabbai sun ce muna sallan magariba mutum shi halbi kibiya sai ya zo shi ɗauka yana ganin san faɗi kun ga kenan ba sai duhu yi sosai ba kun gane ko kuma ce muna yanka ana yanka raƙumi muna sallan la'asar a yanka raƙumi a rarraba nama a dafa shi mutu rana ba ta faɗi ba bayan mun sallan la'asar kun gane ko saboda haka magana kamar kyau ce eh. shi muka aiki sai zai kila yau ne aka manta ina tsammanin ladan ne abba ya ba amma mun kwanan da ko da yake ba sai da kuka yi jiya dan ban yanzu a wani lokaci ne kaddara na tana faduwa a a wani lokaci na tana da rabi ta faɗi ku jama'a kun yarda da rabi ta faɗi yawwa kun san eh? a nan ne da talatin da a cikin bukhari a cikin babin azumi annabi ya ce na hannu ƙaunin la na su wala wala naktu ka gane ko a yi wannan kalanda cikin babin bukhari wanda ko karanta masallaci tare da malam a babin azumi akwai inda annabi ya ce na hannu ƙaunin la na su wala naktu ka gane ko saboda ka babu dogara da wannan duk malaman fiqh sun ce ba a dogara da munajjam ana dogara da mutane kowa yau ka san yadda wata yake gobe ka san yadda yake rana ga lokacin da kai ta daga mai risala kun ga duk zanen da ya cikin littafin Allah ta kame da alheri ya nuna mana ga lokacin faduwa ga lokacin hitowa ga lokacin zawani saboda ka sahabbai ga yadda suka ce muna sallar abin nan muna sallar magariba mutum mushi halba kibiya ta yi ta faɗi yana hange inda ta faɗi kun gane ko ka zo ya ishe mu kenan gane faduwar rana sun ce muna sallar la'asar a yanka raƙuma a rarraba nama a zo a zuba ba ɗayan mu ya ci rana ba ta faɗi ba kun gane ko saboda ka in kun tabbata rana ta faɗi lokaci kaza magana ya ƙare sai mu yi ta sallar mu shi wannan da yake ya ga rana ta faɗi da rabi abin da yasa babu hukunci da nan shi kaɗai yake kullum magana mutum guda ba a yarda kin sa an samu goyon baya ai musulmi da adami ne kuma in kana son lada ne bai lokaci ba mu wani wanda zai da aiki ka biya shi albashi sai shi ɗan lokaci masaban malik ta yarda ana biyan lada ne albashi ka kawo kuɗi a biya shi albashi in lokaci in ko ba mu ai dole mu lokaci ko za ka taimake mu eh, tun wannan takarda da aka rati a nan kai ka taimake ka duba mana lokaci ni eh, in dawo a'a ni lokaci ni ya eh, mun ne ne eh ne imamu a'a an ce ne lokaci a'a to ai yanzu ka duba nan abin ne ba shi bai da ba Allah ka eh. shi bai da ba amma kai in ka duba ce da ya nada wasu mutane su je su yanzu abin da za a yi ai ka gani saurara ka ji ai ni ina jin ku ne in lokaci ya kai kiran sallah in zo in sallah eh. in ba kai kiran sallah ba ban hitowa saurara in gama saboda ka tunda kuna ta kokowa akan takardun ku da labarin ku eh. wasu sun je har da cikin sun sun ce ta faɗi shi koyo ya ce ta faɗi da rabi saboda kai da shi da wasu ku je ku tabbato cewa ranar nan ta faɗi da ni da shi duk maganar ɗaya ne ni mutum biyun nan da suka tabbatar sun gani ta faɗi na yadda da kwanakin ba koko a yau ya ai a tsakanin kwana uku eh, na ta yarda magana ta na to a tana aikan da yau to ta ba sai ka kai ka sake digo mu mu rinka ta wani kai yin shi da كلاهما الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ko da yake ina son yi muku wata magana daban ba kafin mu shiga cikin karatu eh, mutane na iske har gida suna cewa na ce babu ahli sunna alhali ni ban faɗi haka nan bana cikin masallaci bayani ne nake yi ban ce babu ahli sunna ba amma na ga mutane na neman ha unguwar sarki ana cewa na ce babu ahli sunna ban ce babu ahli sunna ba abinda nice ba mu iya ganewa illai kawai mu ɗauki alamomi mu rike sannan kuma nace muku a a ra'ayinka inda yake daidai da naka ra'ayi nan ne ahli sunna gare ka wasu ko anasu wajen inda suka ɗauka su can a ra'ayin su ma su ne ahli sunna a wajen su amma mai hukunci da zai zo shi zai hukunci shi gani wane ne dan wane ne nan har in ya yanke hukunci shi ma wancan bangare na iya diba ya ce ya bi ra'ayin su wane ne abinda nace kenan ban ce babu ahli sunna ba domin ahli sunna da ahli wane ne da wane ne duka kungiyoyi ne na siyasa daga baya an fada ga su zamanin annabi har zamanin sahabbai har tabi'u tabi'ina babu sunan kowa inda musulmi sunan su musulmi suke bayan da aka fara kungiyoyi na siyasa aka daga wannan hawariji ne wannan wane ne wannan shi'a wannan ahli sunna har abu yayyawa kun gane ko abin da nace kenan amma ban ce babu ahli sunna ba to man ahada ta wanda ya kure alƙilla can mu labarin wanda ya dariya da ganga saboda haka nan koyar zai cewa man ahada ta wanda ya kure alƙilla wurin sallah ne yayi kure alƙilla bai san ba ba cikin ɗemuwa ba a koko cikin ɗemuwa koko jahilci ne mai wane ɗemuwa ta ɗauke ka kai sallah ba wajen alƙilla ba mai wane ka sauka a gari amma baka da ɗemuwa amma duk da haka baka gane inda alƙilla take ba kuma ga ka a cikin gari ba ka da mu amma ka ka gane na ne alƙibla kun gane ko yace a da fil wanda duk irin wannan ta faru gare shi mai da sallah cikin lokaci amma in har lokaci ya wuce bai samu daman mai da ba shi kenan wannan sallah ta yi wa kazalika man salla bi thawbin haka wanda ya salla da tufa mai najasa a shi ma zai mai da sallan nan ga wani lokaci domin sarda ya salla da tuwa mai najasa bai da wani tuwa saboda haka in ya zo ya samu wani tuha wanda yake da tsarki in cikin lokaci ne ya mai da wannan sallah in ko har lokaci ya wuce to bai mai da wannan sallah aw ala makanin najisin ko ko yayi sallah bisa ga wuri wanda yake wurin nan yana da najasa ya riga ya yi sallah wuri mai najasa don bai samu wani wuri wanda yake da tsarki ba sai wannan wuri ga kuma sallah ta riga ta kama shi to wannan ma in ya samu lokaci zai mai da sallah in babu lokaci sallah sai ta yi wa kadhalika man tawalla bi ma'in najisin haka wanda ya arwalla da ruwa masu najasa saboda bai samu ruwa ba yayi arwalla da ruwa wanda suke da najasa shi ma in akwai lokaci zai ya samu ruwa zai arwalla shi mai da wannan sallah in babu a shi kenan wannan sallah ta yi ko a shi bima in najisin ko mukhtalafin fi najasatihi ruwan ba ya fi kankance cewa lalle ruwan nan shina da najisa ba ana kokantun ruwan yana da najisa ko babu kun ga can ga askari ya ce idan kana tafiya kan gamu da wani kan hanya ya ce malam eh, ga lokacin sallah ya yi amma can inda za ka akwai tukwane guda uku to ɗayansu akwai najasa ciki amma bai faɗa maka ba cin cikin wani ne najasan yake ya dai ce maka cikin ɗayan nan akwai najasa ciki can mai askari ya yi bayani ya ce to in ka je a ra'ayinsa na farko ya ce ka bibi wanda hirin jayin zaton ka shi adda tsalki kai arwalla da shi kai sallah wannan ya ƙare ya ƙara wasu ra'ayi ya ce a'a ka dai ɗauki wannan ruwa shi ne ya shi tsalki kai arwalla da shi kai sallah sannan kuma sai ka ce a'a ba shi ne mai tsalki ba wannan na biyu ne an mai tsalki sai ka sake wanke gabunan ka duka inda ka shafa da wancan ka sake wanke su duka sannan kuma ka yi arwalla abin nan ta yi sallah kuma sannan kuma ka ce kai kila wannan ce na uku kun gane ko sai ka kuma sake yin arwalla ka sake wanke kuma ka saboda najasa ne sannan kuma ka sake arwalla ka sake sallah sai ya ƙara ya ce kuma sai ka ce a kai na farkon nan ne dai da miki, sai ka sake wanke hannunka kuma ka sake wata arwalla da wannan na farkon da ka fara yi sannan kuma ka sake sallah shi ke na magana a eh wannan haka ya kawo ra'ayin shi a can farkon babin kun gane ko mai so yana iya diba to wannan mai risala ya ce muktalafi fi najasati kenan wanda yake an saba wajen najasa shi kun gane ko in lokaci ya riga ya wuce sallah ta yi in lokaci bai ba kuma bai hita ba in ya samu masu tsarki zai yi sake alwala shi sallah kun gane ko wa amma man tawalla bima in qattaga tagayyara dawruhu amma wanda ya arwalla da ruwa wanda yake hakikatan launin sa ya riga ya canza au tsamu ko ko ɗanɗanon ruwan nan ya canza wato launi ya canza sun yi fari fari ko sun yi jajaja ko sun yi baki baki ko ko ɗanɗanon su ya canza sun yi tsami ko sun yi yami ko sun yi minin ake ce mai zaƙi kun gane ko ko ɗaci aurihu ko ko warin ruwan ya canza sun yi wani wari daban wari ne na ƙamshi ko ko wari ne na ɗoik in ji hausan mu a ada salatu sai mai da sallaci wannan abadan don nan ba wata magana zai mai da wannan sallah har abada kun gane ko wudu a kuma zai mai da wannan alwalasi dole kun gane ko waru hisa malamai to to sai mu koma makaranta sai domin nan ya kama ta magana yace wa man ahada al illata nan yace wa man ai man din ga da yazo kun san ga qa'idan nahwu kullum man wanda nunu ya dauri nu arat ana magana shi ga mutum wanda an mai hankali ba a sa komi cikin an ce wa man ma'ana shi ana magana da mutum mai hankali kun gane ko duk wanda aka ce man din ana nufin mutum ne mai hankali domin wanda bai da hankali sai a sa ma da alif ja ai da alif kun gane ko amma in an ce man ga ka'ida to ana nufin mutum mai hankali saboda aka ce wa man ahdal illati ai man kana min ahli al ijtihad bil adillati al mansusati ko mansubati wanda ke yana daga cikin malamai masu ijtihadi ijtihadi kana cikin malamai masu abinda ake ce ma ijtihadi misali Allah dai ya ce muna muskanci alƙibla wa haisu ma kuntum huwa al-muji wa kuntum shadara masjidil ko wannan doka Allah ya ce ga yadda zamu to wannan doka abinda ake ce ma ijtihadi da an ce duk inda kuka kuma da huskan ku wajen alƙibla ko to za ka zo ka yi ijtihadi kurun ba abinda za ka yi sai ka zo ka ce ina alƙibla ke ko ina ka sauka binciken za ka ina ne alƙibla take don in mai da huska na can don ga yadda doka ta take to wannan ijtihadi wajen gane inda alƙibla take kenan kai za ka ijtihadin gane alƙibla take da irin ilmin da gare ka na gane wannan alƙibla don kai kokari kai a wannan ijtihadin naka ka gane inda take fuskanci wuri don an ce ka fuskanci wuri to wanda yake yana cikin malamai masu wannan ijtihadi wanda yake yana iya gane alƙibla bil adillatil mansubati ko alal ka'aba da wasu dalilai waɗanda aka kafa ga ka'aba a ce taurarin nan in sun hito suna hitowa daura da ka'aba ne ga wanda an mutumin yamma in suna gabas in mutumin gabas ne suna lokaci daura su take da Ka'aba don mutumin da a gabas mutumin kudu ga inda taurarin nan suke da Ka'aba mutumin arewa ga inda taurarin nan suke da Ka'aba saboda haka waɗannan taurari inda su ne aka yi kiyasin kai da wannan taurari za ka ista da kake to tunda suna nan to na tabbata illa tana kudu da su yanzu ko tana arewa da su ko tana yamma da su ko gabar da su misali kun gane ko ko kuma ka ce a'a taurarin nan da ke hitowa kullum suna hitowa lokaci kaza daura da Ka'aba in madara ta canza suna koma waje kaza in lokacin hunturu ne suna waje kaza wannan shine kenan adillan da aka kafa kafin a ɗora yin wannan abu da ake cima dalili ko to wanda ya san wannan malamin shi ne ke cewa man kun gane ko wa mislihu hutu da wani wanda ya kama da shi kenan man kana muqallidan ko wanda yake shi ko bai da wannan dalilai amma yana yin takalidi abinda ake ce takalidi an yi dalilul sa'aba wani dan agogo da aka yi mm. baka san yadda an kai an kai shi ba ka yarda da mutane da sun kai shi kawo shi kai ma ka kafa ka ga duna gabas ka ce ka yarda domin kai baka san yadda sun kai sun kai shi ba baka da wani dalili akan yadda sun kai sun kai shi amma da dai an ce shi ka kaba da ka aza shi an nuna maka kaba shi kenan ba a neman ka da komi don takalidi ka kai ba a cewa ina dalilin sa wannan abu a tambaye ka dalili don baka sani ba illai kawai kai ta kalidi da waɗanda sun kai shi kake ka yarda da abin da sun kace ba ba ka da wata hujja wannan shi ake ce mata kalidi saboda kai ma in ka kawo shi ka aje ya nuna maka sai kai sallah ba ba wani bincike Ko ba a cewa yi bid'a ko ka yi kaza domin kai muqallidi ne ka da ilmin wannan dalilai da aka ce ana hukunta ka da su illai kawai ka yarda wannan abu da an kai shi kenan ba tare da wata hujja ba wannan shi ake ce mata kalidi to a ko wanda ya adalan ko wato bisa ga adalci arifan kenan ya dogara ga wani sa shi muqallidi ya dogara ga wani adili kuma arifan wanda ya san abin nan ko wanda ya san inda shi malamin wanda ya dogara da shi ya san shi malami ne wajen abin kun gane ko au mihraban ko ko ko ya dogara ga wani mihrabi in cikin gari yake kenan wanda ke zaune cikin gari ya ce wannan mihrab na wannan masallaci daidai da ke da wuri kaza na Ka'aba kenan kana cikin garin Makka misali kun gane ko wa kana bi gairi makkata ko ko wal madina ko ko yana cikin garin makka ne ko ko shina wajen ko ko yana madina kun fahimta ko wannan abu ko yana cikin garin makka ne ko shina cikin garin madina ko shina cikin wani su ko ba cikin wani su ko yana zaune kaduna ko yana zaune inda zai ke zaune ba makka yake ba abin nan madina yake ba kun fahimta ko yace ko wasta hada fi jihadin yayi kokarin gane jihar da galabat ko ala zanni tayrin jai akan zaton sa cewa nan ka'aba take lima kama dahu domin abin da tsaida a gan abin da tsaya gare shi min al amarat na alamomi fa salla ilaiha yayi salla ga wannan wurin da yake zaton shi ne ya rinja ga zaton shi nan ka'abar take summa tabayyana lahu ba'dal faragi bayan ya ƙara minha bayan ya gama sallah sai ya bayyana gare shi annahu a'da al-qiblata ya kurin al-qibla kenan duk abin da ka na hujjoji na dalilai sawa'an ka sani ko baka sani ba kana muƙallabi bayan ka gama sallah sai kan bayyana wannan wuri ba nan ne alƙibla ba kun gane ko malami ya ce ai jihar ka'aba ba nan ne jihar ka'aba ba bi istidbari ma'ana ya ta baya kenan aw inhiraf ko ko ya karkata an hagare ta inhirafan shadida wato karkata mai yawa kenan daga nan ya dibi nan wajen kamaru kun gane ko to saboda tun da ya dibi wajen kamaru kun ana iya ya dan karkata da yawa ga wanda azzauna domin wanda azzauna sauki ya fuskanci wajen Kano to ya fuskanci wajen Kano ya karkata da yawa kenan kun fahimta ko a fi gair italin ba kuma wurin yaƙi ba ne shi ma yaƙin ja'is wanda yake yaƙin ya halatta a yi ba yaƙin tsaron ƙasa ba yaƙin ƙabilanci ko yaƙin abin nan tsaron ƙasa ba ta ƙa'ida addini ba a yaƙi ne jihadi na musulunci kun gane ko a'a da malami ce sai mai da ma sallah abin da ya salla, ma dama ko fil lokaci ma dama fil lokaci in dai cikin lokaci ne abin nan da ya sallah to sai hi mai da wannan sallah tunda ya bayyana gare shi ya yi kuri ko fi wakatil mutar da lokaci wanda aka zaba mai shi wannan fa malami ce istihbaban an so shi mai da mustahabbi ne ko lokaci in bai mai da babu komai kun fahimta ko da sharhin nan ya ce mai da wannan ma mustahabbi ne ba dole bane haka za hukum ko haka hukuncin yake man kana bi gairi makkata wal madinata hadha hukum ko to wannan hukunci man kana bi gairi makkata wanda ba cikin makka yake ba kuma wal madina ba cikin madina yake kun gane ko cewa zai maida mustahabbi wannan hukuncin mu kenan hukuncin mu ne mu kun gane ko wa kana indahu adilla kuma akwai dalilai gare su al-mansubati wanda aka kafa na gane al-qibla wajta hada yayi kokari wa akhada yayi kure kun gane ko walawalan yace inda bai yi kokari ba wa salla bi ya ijtihadin yayi sallah ba tare da wani kokari ba a ada abadan zai mai da har abada kenan wannan da aka ce wanda ba makka yake ba ba madina yake ba a yayi iya ta kokarin sa don ya gane da irin dalilan da aka kafa mishi na ganewa ko ko da takalidin da hau na wani amma duk da haka yayi kure to shi wannan malami ce zai mai da wannan sallah in cikin lokacin ta ne mai shi wannan mustahabbi ne kun gane ko amma in kasance ba mutumin makka ba madina ba to amma in kuma ya ƙi ko ta tabbayyana ga dalilan da aka kama mishi ya ƙi aiki da su ya yi sallah haka nan bai aiki da su ba ya gama ya bayyana ya yi kuskure to wannan malami ce zai mai da har abada kun fahimta da wannan ko? Mm. ina tunna eh. kawai misali da tafi wani gari a cikin najeriya eh. sai sai na yi na ce kama abin a hankali na ce nan ne mm. sai na yi sallah mm. ana har lokacin ku ya wuce mm. eh, sai na gama da mutane na gari sai suka ce yana ban suna sallah hmm. wato wannan eh, rama wani haraba da ɗin kama ne a'a bai kama ka ai can ka ce kai hankalinka baka cewa gabas na wuri kaza hmm. ka kenan baka san hakikata ne inda gabas yake ba wato karhin zaton ka karhin zaton ka dai gabas na wuri kaza hmm. saboda haka kai sallah a wannan wuri ai ka gaba ka tsaya wani abu lalle tun da kace hankalinka ya baka kenan kai tunanin ina gabas take har kai yarda cikin hankalinka gabar na wuri kaza ka gaza tun kenan yarin ja gabar gabar na wuri kaza tun da kai wannan sallah shine ake magana nan aka ce da kai wannan sallah bayan ka gama sai ta bayyana kana nan kana yi sai ka zo sun zo sun tabbata sun dibi gabas din su ko na wurin ne ka tabbata ga sun dibi inda gabas take ko ko sun san gabas shine nan malami yace ka tashi mai da sallan nan wannan lokaci mustahabbi ne ai ya ijtihadi don ya ya yi hankalin shi ya bashi kaga ake nan ya yi hankalin shi ya bashi amma ya yi kuyar masallaci a wurin eh ya yi kuyar masallaci kama a'a kama a a amma ai amma ai me yasa yake haka cewa ya zo ya yi hankalin shi ya bashi gabar nan kaga bai san inda gabar take ba ya yi hankalin shabbashi a'a bari dai ya hankalin shabbashi dama abin da ake zato ba abin da ya rinja ga hankalin da zaka yake da shi ka tunda ba na sigare gaba ga abu ai zaton ka in kana zaton abu ya yake cin wa zai rinja maka da zaton nan ba hankalin ka ba amma abin da zai fara zuwa a kan shi ya nemo wanda yake da akwai masallaci sai in ya ga zai wahala da yake masallaci to wannan kuma tsakaninka da shi wannan eh ce a kafa aka ce shi umfani da su in bai san su ba ko shi yi takalidi ga wanda ya san su ya dauko dan abin nan shi aza shi nuna mishi gabas wannan shine ijtihadi to shi ko da yazo ai kaga ya ce ya ya umfani da hankalinsa menene umfani da hankalinsa nan yana tunanin ina gabas take cikin haka zaman ya kasance dan kasa ya kirda da cewa ga inda gabas take me yasa yake haka nan ai don ya san kamar nan gaba sake a zaton shi kaga ya nashi ijtihadi kenan kaga da ba ne ba dan kasa ba ai ba abin da zai yi ko dai nemo wannan abin nan dalili ko kuma tambayar wasu mutane ina ne gabas take ko ba haka zai ba amma nan umfani shi dan kasa ne ya kirda don gabas na nan hankali shi kuma ba shi nan take saboda haka wannan malami ce zai iya mai da sallar nan mustahabbi amma da zuwa yayi bai yi mutum bai tsaya kirda don ina gaba take da hankalin shi ba kawai yayi kabbaran shi yayi haka kawai wannan shi an kace zai mai da abada in ya bayyana har abada aka ce da saura ko ku a'a in ba ku gane ba ku gane ba ku ce ba ku yarda ba shi ne da ba na gane eh? anan ba zai amfani da eh, jiha rana wanda take lokacin yayi mai da hankalin shi shi ne za ka yi tunan yayi mai da hankalin shi haka kawai zai umarni da hankali bai dubi ranar ba shi ne to ku tambaye shi haka zai umarni da tun da ya ce maka ya umarni da hankalinsa to har hankalinsa shi ya nuna mai nan gabas take da wani dalili da dalilin hankalin shi ya nuna mai gabas tana rinjayen nan take da saura ko kuka ci gaba malam eh cewa an kai in galaba ala zanni cewa ta aba tana wuri kaza ya za a rinjaya ga zatonka haka take sai zatonka na rinjaya ga hankalinka ko ko waje hankalinka tunda baka da dalili ashe kaga zatonka da zai rinjaya kenan hankalinka zai tattara cewa nan ne gabas to ya ce yayi haka abinda bai yi ba bai da shi ba mukalladi bane bale mu ce don me bai dauko compass nuna mishi gabas wannan shi abbai ba shi ma mu allabi bane bane mu ce je nemi ai Allah ne yadda aka ce to kasar kuma haka aka ce dai mun rubutar ta ta haika ta ne to saboda ka dokar da Allah yake namiji shi ya ce ba za ta yi to ba za ka yi jama'a mu da kake yi haka bane saki eh eh eh da kai da ita yanzu can ka aure ta Kano misali amma da kai da ita duk kun dawo Kaduna kun yi gida yanzu kun tashi za ku je Kano ai ba mazauna can ne ba da kai da ita duk kasar kuke yi amma da kana auren su likiti ne kana nan zaune ba sai kana Kano ci gaba. <laughs> tilkal mashaqqati ba don samun wannan wahala ba ke nan. Eh? wasu hausa suna ce auren ɗauki sanda eh, ka auri mata da ƴaƴan da ta miji ah, a sakka da sanda ka gaje kanka iske ta kwana ah, a yi maka shayi da sani ka dawo gidanka na sani wannan shi ake ce auren filikiti ga wata hausa wanda ba su ce auren dangane sanda ko auren ɗauki sanda ko abi kan go sai ka bincika to a baki na kuma ji ko daga ina ni to ba ka san matsayin shi ba to ba ka dai ba ta shi ko aure ne kamar auren kowa an aure aure miji ya zaina kwana da matar shi isma'il ɗan ɗan ne in haƙiyar irin wannan aure kaga akwai taimako ciki ba don da yake akwai sama'i domin mata ce tana son aure ba su da mai ba su iya kiranta ta bar gidan ta koma gidan wani saboda haka har ta samu wani dattijo zai kama mata zama kaga ba komai wannan ka fahimta ko to eh? to in ana bi shari'a ana kuma ana damuwar zargin mutane eh yace laula wujudu tilkal mashaqqati wa ba dan samu waccan wahala ba kenan wa sababin ba da sababin da ya hana tunanan wato kenan ba dan samu waccan wahala ba ita ce ruwa da mi ko dai ruwa kadai ko ko duhu da kadai kenan ba dan samu zuwa da bai halatta ai sallah lokaci bai yi ba mun bayyana ko kullum kenan hukunci na tare da illa illa shi matuƙar an samu illa to an samu hukunci in an rabu in ba samu illa ba samu mutunci ba mai tafiya sarki in ya kai sai misali ko ko zai koyar halin da muke ciki mutum zai shiga jirgin sama daga nan je Lagos kun gane ko zai yi kasar mutum tun da Allah ya sauke don an samu sababi shine tafiya kun gane ko dan da kuma daga kawo zuwa kakuri kun ga bai da ikon yin kasar domin ba samu sababi ba don babu illa ita ce tafiya kun fahimta ko amma ga wahala amma babu dalili wanda ke sa a yi hukunci amma wannan kuma zai kai sauka lafiya barka da isowa kan ma da yake da kila akwai masa da zai shiga su kai gida ne duk da haka illa ta samu ita ce kamiya sai shi kasar mutum ya sallaci kun fahimta dan nan ko kenan saboda aka samu ai jam'i ai sallan magriba da isha idan an samu illa ita ce wannan wahala ta duhu da ta ko ko ruwan yawan ruwa ba don su ba ba za a yi ba yace ko wa sababul mani kenan sababin da ya hana huna nan kaunuha kasancewarta yumkinu fi'luha yana yiwa aikata ta wakati cikin lokacinta kun gane ko yana yiwa aikata cikin lokacinta amma sababin da ya samu ya hannu shine ana iya taurarawa wa cikin lokacin ko bai yiwuwa eh to amma an samu ɗan mashakka saboda haka a zauna a tsere mashakka nan don a samu sauki don Allah ya ce yana son sauki ga bayan bai son tsanani gare su kuma kamar yadda ina zuwa annabi ba a bashi ma ku yi bayan amrain illa ta aikar ma ko saboda haka kenan kun yi wannan ya samu mutane su bi sauki su je su gudu su gidajen su in dai shar'in ya samu ko wa yumkin ko وما ذكر أبن أنك أنبت نان كينا وما ذكره المصنف كينا أبن ما يلتاف يفتا في سبب الجمع دليل تارى الظهر ايه magriba da إشائي ko هو على المشهور لأن أكون وان ديك كوا لكوا يا فنش وهو المثل كوا يا سن روا كما يا سن وهلا روا إن كان ده ريقا هو ريقا بداك saboda haka in ya jike bai da riga da zai sa kun gane ko in kai kana gani kana da cikin mota kake wani kasa zai sa kun kenan wannan wahala kowa ya san ko a bal kenan ruwa sababin dalili ne ne jam'i da tarawa lil jam'i da tarawa isha'i wato ruwa kadai in an samu an samu babban dalili za a haɗa sallah da isha'i ala qaulil mashhuri bisa ga maganar da aka sani kenan wadda an mashhuri ya ga malamai marubuta bi sharti an yakuna wabilan amma kuma da sharadin shi ruwan zai zamo babban hadari ne ba ana ɗan yayyafi haka haka ba a kuburu daga nan kuje a sarki ba ruwa a ko kana tarewa mutu ka kai ga hanya ka ɗauke ruwan babu sunan wannan ba a yi jam'i ga wannan magana sai ya zama wabili abinda ma hausa ke cewa wabili da hausa suna cewa mamagon hadari wanda daga zariya a yi wannan kun gane ko wannan shi ake ce ma ruwa wanda ke sa a yi jam'i ai na ruwa ake magana da ruwa ko ko duhu wannan da magana da isha ake yi. a zuwa da lafiyar kai kana can inda kake kana gani idanun kana gani wannan ko ai ba a gani shi ruwan wahala shi yanzu in riga ka ta jike da azur bai wani a dauki ruwa ka bushe kafin ba ko bai yiwu haka nan to da dare kuma in ta jike ba hutu za a kwana iya to kana da ko yace aika kafiran wato ruwa masu yawa huwa allazi ko Ah, ya hamilu awsatun nasu kenan shine zai dauke tsakiyar mutane kenan wanda zai wahala matsakaitan mutane ruwan da zai sa matsakaitan mutane su wahala shi ake nufi ba masu arziki ba matsakaita kun gane ko a ah, kenan su waɗannan awsatun nasu da suke su ba ba su da arziki mai yawa su ne wannan ruwa zai wahala su ne aka nemi a yi wannan jami'i kenan sai irin shi in ya faru amma ruwa da zai zo Ah, ko wanda yake tana ta bai wahala ba shi ba a yi gan ido shi kun ba da wannan magana ko eh. Eh, ka sake shigansa ga eh. wanda zai iya zuwa da shi ba shi an yi jam'i suka yi jam'i duka ba a son kowane mutum shi makara nan cikin masallaci da gama jam'in nan kowa ya fita ya fita inda bai a cikin ruwan in ko suka makara nan sai sun sake sallah saboda ka in ka zo aka yi jam'in nan da kai ko dai ka bi wani mutum wanda an bai kusa da kai shi aje ka wani gida ko ko ka yi ta masallacin nan ka shiga gidan da aka kusa wannan masallaci ka gane ko sai sai ta cikin masallaci ka koma cikin baranda masallaci a azama ɗauki a ɗauki ruwa a ana ai ba a misali don ga gida nan ba gida bai kan ga kuma mutum zai ɗauke ka eh eh masu yawa ruwa masu yawa su ne waɗanda ba a samu inda ba a yi su ba kusa kusa to bai kama sharɗi kenan kai ka riga ka yi nan sallah ai mai wa ne kai jam'i nan wurin shi na yiwa ka je wani wuri ma ko ruwan ba yi ba ko ba yi yiwa haka nan mai wa ne kai sallar su bahin wani gari in ka taso ka sake yin ta wata ƙasa idan ka tsaye daga nan an gama jami'i wannan hukunci ya same ka an yi da kai kakkan ka san ka iske babu ruwa sai ka shiga gidan kai jini an yi jami'i an gama lafiya amma an gama lafiya cewa an kai me yasa aka ce kun jami'i don rangwame to tun da kun kai jam'i kuka zanna cikin masallaci ba kun ci wannan rangwamen na ku saboda ku sake sallah lokacin ta dama kun yi sallah lokaci bai yi ba saboda rangwamen da aka yi to tun da kuka kuka zanna ba kun gama sallah har wakati ya iske tuni kun kwanci wannan rangwamen da an kai muku saboda ku sai ku sake sallah na kai koko ka karanta haka? Na san wannan ba, na san dai mutanen da suka yi sallah ko na fila ba a tsayawa ko waye Da an gama sallah nan cewa an kai nan muka karanta shi sai yan kuna ba ce yan sarifu kuna ba. Risala na suke yan sari kuna. Duk juya kenan duk su fita su bai ce liman kadai ba. sai dai ka tafi ku tsaye don kasu jike su. ko ba kan karanta albashi cikin kayan kowa ya ta ake yi to in babu ruwa kai kai kuwa in babu ruwa kai kai babu ruwa kun shi ne ba wannan kuma wannan kuma naka dai hukunci amma ruwa aka ce awa ko ko duhu da tabo an ce in ruwa ne da kun gama sallah ku fita to an gama sallah ka ce babu ka kana tsaron ka fita to za ka yi zanne nan ciki an ce kuka zauna kun kwanci wannan rusa ni hada kun farko ku ce mu zauna mu don kan mu fita liman muna ba da shawara duk a tare da ittifaqi kan mu domin ko da mu ruwa ba su daukewa saboda haka mu zanna wa mu har lokacin shi mu sallah don mu ba haka ba amma tunda kuka yarda to wanda waɗanda suka tara wannan magana kun je da kun gama kuma ku fita to mu tsaye ka eh gumi ke haraba ba masallaci bane ne kai ko haraba masallaci ne a ina kai sallan cewa aka yi a kiran sallah cikin masallacin ku yi sallah a ciki kenan kuna ina wannan shi ne masallaci wancan wurin ba masallaci bane sunan shi haraba ne ba masallaci ba ne. to ba na sun tsaya haraba an yi sallar da su fa ana yin kira wannan kuma kiyasin ka ne duk sai malamai suna cewa rahaba suna cewa haraba haraba don ana faɗa da shi ɗan wuri rahaba don baranda ne malamai wasu masu tsamin magana sun ce gara ma a ce haraba da a ce rahaba ne to me kake cewa kuma kai nake saurare ilimi ne sallah a eh, nan waje a nan yau a nan sallah eh. yana bai da ciki eh. sai shi tsaya nan bai cikin masallaci sai shi tsaya nan ba cikin masallaci yake ba sai shi laɓe nan da gini masallaci a gama ruwa yan ba su rashi ba gani mutane na laɓe da itace sai ai sallah ku ga itace nan ku lallace ku mu. ka gane ko cikin masallaci littafai suka ce ba a tsayawa amma tsayawa gefe ba mu wanda yake ba a tsayawa can gefe amma cikin ƙwaryen masallaci ba a tsayawa ne. kuma kai kanka yanzu ana zuwa za ka zo ka tsaya can gefe masallaci ka misalta shi da wannan misali wani wuri zan da aka yi wannan hukunci masallacin na darni ne ko ba haka yake ba sun da ake rubuta littafan nan kila wasu masallaci su na da ne wasu masallaci su na ƙasa ne wasu masallaci su an gina ƙasa an aza kafar sama ana samun irin wannan abu mai ƙasa ko ko mai darni to wannan hukunci lokacin da sun sai shi irin wahala suke cikin ta kenan kai ko yanzu na kiyasi da irin halin da ka kawo eh eh ni ban sani ba ina ka mutu ka bar amma ka san gadi ka san ɗakin da ake yi da ciyawa a ga sama mai kama da irin wannan ni sunan shi a'a ba jinka a sunan shi ba duk ɗakin haki ana ce mai jinka amma akwai wanda adda gewaye akwai wani irin wannan rumi da kusurwori ni sunan shi da hausa da aka yi ciyawa sunan hidinka duk abin da aka yi da ciyawa sunan hidinka akwai wanda an murabba'i gewaye akwai wanda ake da kusurwa kamar irin wannan bugun kwano a'a botul ɗankan kenan na aka azawa kai

kenan shi ke ɗaukar ausaɗin nasu kenan abin nan eh shi ne azan kama kan shi ko a wasiƙin nasi eh eh makasaitin mutane kuma ce eh shi ne wato zai ɗauki a ɗin nasu ba da ƙarfi sa zama su ne kansu saboda ruwa ta fahimta ko saboda ba raunin su in an gama sallah sun ta suna ruhu abin nan kansu haka shi ne ma'ana a wasu ina raunan nan mutane sawa a raunin talauci ko raunin uwa ko raunin ƙarfi ta fahimta ko kenan shi ke jan waɗannan ala ta gaɗe da ake garin kansu kun gane ko sawa an tana waɗiyan ko da ya zama shi mai aukuwa ne au mutawakkiyan ko ko ana tsammanin zai sauka shi ruwan wannan ruwan mai yawa kamar kafin farkon na ga muku muna ganin in ana jiran hadari zai zo ga hinan sai ana iya yin jambi to shi ne malam ya zai ce sawa'un oh, shi ruwan ya auku ne yana cikin akuwa yanzu ana shan shi ne ko ko mutuwa zai auku mun fahimta ko to ana iya wannan jambi kaka kenan ana cikin wannan ruwa ne za mu yi jambi ko ko shi ruwan ana tsammani akuwa ga hadari nan sai ana tsammani ruwa su auku mun fahimta ko wa yumkin ko ilmu zalika kuma ana sanin akuwar shi kenan in mun ga zai tafi muna iya sanin kenan zai zo da ruwa bil karina in mun ga wata karina kenan wani alama wanda muka saba ganin irin wannan hadari da ya shigo bai tafi ruwa ba kun fa mun da kenan wajen mutawaqqi'in wanda ake tsammani akuwar shi yanzu da ya za mu gane wannan hadari zai yi ruwa saboda mun saba da ganin irin wannan hadari ga irin lokacin da ake yanzu in ya zo zai yi ruwa saboda ta gani yi mara mu gani kun ga ko to wa mislu matsal asfalt kenan misalin ruwa na girgije asfalt raba akwai irin raba da ke sauka masu kamar waɗanda suke arewacin Pakistan ko ko Lebanon akwai raba da ke sauka da manya-manyan duwatsu har da tsoha babu inta kun bayyanta ko to irin wannan shi ma ana iya jami'in an ganshi don kowa shi gudun nemi wurin da zafi yake kawai sai kankaran eh, ne amma ka san kamar raba yake sauka